Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Asabar a kan mitoci talatin da sittin A jamhuriyar Nijar ana iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalol da kuma niyya. Sai kuma alfa radio a birnin kumasin kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da warhaka. Baba Yakubu makeri ne tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirin mu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an tashi lafiya yau ranar Asabar. 29 ga watan Satumba shekara ta 2018 ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashin Gumel. Ranar Litinin uwar gidan shugaban Amurka Melania Trump za ta fara ziyararta ta farko zuwa kasashen waje tun da mijinta ya hau kan mulki yayin da za ta ziyarci kasashen Afirka hudu domin yada shirinta na inganta rayuwar yara mai suna BBS wato kasance na gari. kowanne daga cikin ya fito ne da kasar da take da irin nata kalubalen a cewar malaniya lokacin da take magana gaban wani taro a gefen babban taron shugabannin kasashe na majalisar ɗinkin duniya ta ci gaba da cewa amma na sani a zuciyata baki ɗayanmu muna da ƙudurin rainon manyan gobe su zama suna cikin farin ciki da lafiya har zuwa girman su. fadar shugaban amurka ta white house ta ce malaniya za ta kai ziyarar ne ƙasar ghana da malawi da kenya da kuma masar Hukumar raya kasashe ta Amurka USAID ce za ta taimaka mata wajen shirya wannan tafiya. Hawa kuma a wannan ziyara tata za ta mayar da hankali ne kan lafiyar iyaye mata da jariransu. Abinci mai gina jiki ga mata da yara ƙanana, ilimin ƙananan yara da kare namun daji da kariya ga cuta mai karya garkuwar jiki. haka kuma ana sa ran malaniya za ta bayar wato za ta bayyana rawar da amurka ke takawa wajen taimakawa ƙasashen da za ta ziyarta a faɗin duniya mutane bakwai cikin goma na mutuwa sanadiyar cututtukan da suka hada da hawan jini da ciwon daji da ciwon siga da mummunan ciwon huhu a cewar wani bincike da aka fi a fitaccen jaridar the lancet cikin wannan watan waɗannan cututtuka ba wai kawai suna saurin kashe mutane ba ne jinyar suna da tsadar gaske binciken da aka fi a mujallar the lancet ya kimanta cewa cikin shekaru goma sha biyar masu zuwa kasashe masu tasowa za su kashe sama da dala amurka wato miliyan triliyan bakwai akan waɗannan cututtuka shekaru uku da suka gabata shugabannin duniya sun yi alkawarin rage samun mace-mace daga irin irin wannan cututtuka da ake samu da shi da kashi ɗaya cikin uku zuwa shekara ta dubu biyu da talatin a taron babban zauren majalisar ɗinkin duniya na ranar alhamis babban daraktan hukumar lafiya ta duniya dr tedros adhanom ya ce ƙasashen duniya ƙasa da rabi ne za su iya cimma wannan manufa yana mai kira ga shugabannin duniya wato da su bayar da himma kan wannan batu to ana shan labaran duniya ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc mai yiwuwa kasar china ta kwaikwayi yadda rasha ta yi katsalandan a zaben shugaban kasar amurka na shekarar 2016 wadda ke kai wasu hare-hare kan kwamitocin gudanarwa na jam'iyyun siyasa da wasu ƙwararru daban-daban ta hanyar aika musu da saƙonnin imel irin na kutse wani kamfanin tsaron yanar gizo mai zaman kansa fireeye shi ne ya gano hakan sai dai har yanzu akwai wasu batutuwa da ba a tantance ba kamar irin bayanan da china ta samu a dalilin kutsen da ta yi da kuma yadda za ta yi amfani da bayanan har yanzu dai babu masaniya. Kamfanin FireEye ya faɗa wa muryar Amurka ta saƙon imel cewa har yanzu dai cikin har-haren da ake kaiwa ba mu gano abin da ake son cimmawa ba. Ya zuwa yanzu dai jami'an gwamnatin Trump sun yi shiru kan wannan batu suna masu alkawarin bayyana bayanai cikin mako mai zuwa a jawabin da mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence zai yi a nan a birnin Washington DC. Kutsan da kamfanin facebook ya bayyana jiya juma'a an yi masa wanda ya shafi bayanan mutane miliyan hamsin wani kuma bayani ga babbar kafar sada zumuncin wadda ta kwashe watanni tana ƙoƙarin maido da martabarta idan masu amfani da ita baya ga mutane miliyan hamsin da ake kyauta zaton masu kutsan sun kwashe bayanansu kamfanin ya nemi ƙarin wasu mutane miliyan arba'in da su shiga cikin shafinsu domin a tabbatar facebook ya sanar da hukumomin tsaro kutsen da aka yi mishi wanda ya ce ya tsayar da shi a jiya juma'a kamfanin fasahar ya ce ba shi da tabbacin cewa ko an yi amfani da bayanan mutanen ba ta hanyoyin da ba su dace ba amma ya kokarin warware matsalar da yake magana da manema labarai jiya juma'a mataimakin shugaban facebook guy rosen ya ce kutsen da yana da girma kuma babu alamun an auna wata takamaimiyar ƙasa ne daga ƙarshe firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya ce yarjejeniyar da aka kulla da iran kan nukiliya ta wato ta kawo yaƙi kusa da gabas ta tsakiya da yake magana da wakilin murya amurka a birnin new york jiya juma'a Firaministan ya ce Iran ta karɓi biliyoyin dala Amurka an kuma janye mata wasu takunkumi a wani bangare na yarjejeniyar nukiliya shekarar 2015 da manyan kasashen duniya amma ba ta yi amfani da kuɗin ba wajen ciyar da al'ummarta gaba ba. duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirin a bari ya huce Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake a wani sabon shirin na. A bari ya huce. Wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani. Halin adam ba dama halin adam sai barkanmu da dawowa Maryam barka da asuba kin sa mun karya da waka halin dan adam. Ina jin daɗin ta. tana da daɗi gaskiya. Kuma halin dan adam. Wallahi sai Allah sai Allah Allah kadai ke iya dan adam. <laughs> Mm, Allah eh. sa dace. Ko shi ma sai da an yi abu sai ki ji ce wayyo Allah eh dan adam ya raki Allah ma ya mai abinci wani Allah eh <laughs> ta Allah ya zabu daji to ah, Maryam kafin mu mika sakon gaishe gaishe karki manta fa kuma ni ma ban manta ba masu sauraro na san basu manta muna binki bashi labarin itace to to to to yawa itan gawo ko haka haka to <laughs> sakon kafin mika gaisuwar sai na fara mika sakon taya murna ga abokiyar aikin mu Hafsat Maina Muhammad eh, game da sabuwar da ta zo eh, <laughs> Allah ya sa mu dace kamar kamata eh. suna wai Raiha ne ko ba dai sani ba ka san sunayen zamani tana da sunanta da ta sa mata sannan bayan sunan da ta rada mata kuma akwai inke da za a gidan ga kiranta da suna Raiha Raiha? ko oh. Raihan. Wato wani abin jin kamshi to amma ni aka yi wannan karar fa da Allah zan baki labari to mu je zuwa <laughs> to sai mu ce Allah ubangiji ya raya ta kuma ya ba ya sa cikin addini ce ah, sannan ita kuma uwar Allah ba ta lafiyar shayarwa mai gida Allah ba shi lafiyar nemowa amma mun ke wanta yan eh, kwana biyu wallahi kuwa <laughs> ai babu damuwa kwanci tashi zaki ga haka ne ta dawo tana cikin aiki to ah, sannan kuma akwai sakon taya Muhammad Abubakar tsohon murnar daurin auren yarsa Fatima Muhammad wanda za a yi yau Asabar a NDLE EA Records da ke Jos a jihar Plateau kenan a nigeria Da fatan Allah ya bada zaman lafiya ya kuma bada zuri'a ta gari. Amin amin. To wannan sai mu ce bayan wannan kuma sai mu mika sakonnin da na dan kwaso na ga wasu nan a hannun ki ga wasu a hannuna da ya shafi eh, sakonnin email da suke aiko mana. To. Ya ce dubun gaisuwa mai yawa ga masu gabatar da shirin a bari ya huce daga Kabiru Janya Kwari. Allah ya sa na faɗa daidai ce wanda ke son a miƙa mun gaisuwa ta wato gaisuwar shi kenan zuwa ga bari ya huce sai kuma abokansa su sade sa'idu daura da kuma bello biji gidan madi sokoto da kuma abu danu kware da kuma aliyu mai rini kware da fatan suna cikin ƙoshin lafiya sai mu ce to mun gode kabiru da fatan kuma sun ji sai kuma saƙon gaisuwar a bari ya huce na fatan alheri daga yusuf garba dauda waya ya ce ina son a miƙa min saƙon gaisuwa ta daga fataskum zuwa ga waɗannan mutane da fatan suna cikin ƙoshin lafiya kuma kasa bari a huce wanda aka ce shi ke kawo ƙuda ya fada ciki. Gaisuwa zuwa ga yayana Takata Agustin Garba garin Jimbiri sai Malam Thomas garin Jimbiri da kuma limamin garin Jimbiri Malam Rabi'u sai gaisuwar fata alherin na abar ya huce zuwa ga Maman Fati da kuma Malam aminu shabo da kuma malam aminu shabon shago unguwar jaji sai malama fatima maman hailat a unguwar jaji a garin fataskun gaisuwar fatan alherin abar ya huce daga haruna muhammad zuwa ga shafi'u ma dawaki inono da ke karamar hukumar sabuwa a jihar katsina sai injiniya alhaji biliya muhammad albaba katsina sai jafar wada mawashi kakakin kungiyar muryar jama'a da kuma haruna muhammad katsina shugaban kungiyar muryar jama'a gaisuwar fatan alherin abar ya huce zuwa ga ahmad musa daga kuma nan sai mun leka zuwa ga gaisuwar fatan alherin abar ya huce daga mai nasara nasarawa funtuwa ya ce mika min sakon gaisuwa ta zuwa ga sa labaran malumfashi da sa kasim abdu saulawa da honorable musa adamu funtuwa sai honorable hamza sulafaskari da kuma kuma ban faskari daga mai nasara sai mu ce to da fatan suna cikin koshin lafiya kuma sun ji. Sako na gaba ya fito ne daga Usman Isa ya ce sakon gaisuwan fatan alkhairi zuwa ga masu sauraron abar ya huce kamar su shugaba Zaidu Bala kofa sabuwa birnin Kebbi mm. da barista dan Lami Alhaji Wushishi na ma'aikatar shari'a ta jihar Neja mm. sai Hajiya Amina Hamza Bibs a Zaria da Abubakar Kala Kalajanga da ke unguwar Turake Jalingo a jihar Taraba sai shugaba Mani a Shafura Numan tashar mota Funtuwa sai a shugaba Ali a Ware na Muhammadu Inuwa garin Malam sai kuma Abdullahi Sa'adu Darekta of Freak Media da ke kasar Kamaru da fatan suna cikin ƙoshin lafiya. Sai kuma gaisuwar fatan alherin a bari ya huce daga Isuhun Dila paki yana isar da gaisuwarsa zuwa ga Ashir mai barkono kofar gabas paki. da murtala dan faki da gali siraja faki da magaji gadon kaya lungun liman faki da gambon alaska faki da yakubu izi faki da alhaji bashari gidan mubuga bakin kasuwa faki da al'ummar garin faki gaba daya da kuma sarkin garejin olode a jihar oshin alhaji Rabi gora da fatan duk sun ji suna nan lafiya to da na ce sun kare ashe ina da guda ɗaya da ta makale kin ganta ah, daga umar bello madubo wuro birji ne yace zuwa ga bari ya huce na sada zumunci ya ce gaisuwar fatan alheri zuwa ga dagacin wura bereji malam adamu sani da baffa na baba wuro usman madubo maji daɗin wura bereji da malam ahmadu manaja wura bereji da musa kata mai kaji bypass kwanar riyal a gombe da fatan sinji. eh to maryam bari mu dan shakata mu da. dole an gane cikin sharrin dan adam da da Maryam. Eh, Yawwa to bayan wannan waka sai in ce to sai kuma mu leka mu biyo ki inda kafin baki dan labarai akwai labari guda biyu amma sai bayan mun ji bangaren ita gawo bangaren labari eh. labarin da aka biyo ni bashi yawa saboda ki sauke nauyi yawa amma sai in kin yi wannan zamu yi labarin dan fulani da mahaifiyar shi ta rasu wai me yasa kullum eh, sai labaran fulani ah, da da bare bari <laughs> akwai wani buzu yau akwai <laughs> eh, buzu <laughs> eh labari da buzu da ya samu yaro yana mm. irka kuka haka eh, haka, za mu je da saka kare haka eh. to ka san a makon da ya gabata mun ɗauko labari kan mm. yadda itatuwa suke sadarwa tsakanin su mm. wanda zamantakewa ya kasance a tsakanin haka tana rayu za ta mutu da sauransu haka haka muka dawo kan cewa yadda a kula da alfanun itatuwa cikin yanayi eh mm. musamman yadda ake fama da sauyin yanayi da yake jawo mana abubuwa matsaloli da dama da bala'i da ke faruwa a duniya kaga ambaliyar ruwa abubuwa da muke ta fuskanta shi mm, ma yana da nasaba da duk waɗannan mm. abubuwa eh. da eh, eh, kwararowar mm. hamada da dai sauran su nan masu hasashen yanayi kullum suna ta faɗa haka haka haka haka to har na ce ban ku labarin wani icen gawo ah, shi wannan icen gawon ana masa kallon cewa ice ne mai tarin baiwa ganin yadda alfanun ice guda daidai yake da shanu goma wajen ah. yadda yake um, samar da taki ga wannan kasa mm. yana farfado da kasa irin cewa wasu gurare da da an daina ma noma a wuraren to in kwanakin masana sun lura cewa itatuwan tumbale a Nijar. Mm. Sai ga lura cewa yadda itatuwan gawo sun taru a wurare da dama kuma irin gurin ya farfado da ah. yanayin. Oh in na fahimce ki mm. akwai an gan su da yawa a wurin sun fito. Suna ta fitowa da kansu eh. ka san yanzu ana ta kokari eh. yadda za a yaƙa kwararowar hamada eh, to shi wannan tsarin ma ba ma baya ma cikin tsarin cikin abin da suke kokarin yi amma ko shi Allah da ikonsa yana mm. suna ta farfadowa suna ta tsurowa a gurare daban-daban mm. kuma yana da alfanu sosai ana magani da shi eh. itatuwan ƴaƴan uh, itatuwa dabbobi na ci eh, kin ji an baki zai wani karin magana da bahaushe yake cewa jiran gawan shanu menene kenan shine sai saniya ta zo ta kwanta a gindin bishiyar gawo haka sai ta ta jira in guda ɗaya ya faɗo sai ta ɗauka ta ci saboda daɗin shi za ta zauna ta yi na anan saboda to kaga al'ice ne mai mm. alfanu sosai sai kuma cewa ka sani ana yawan sassara itatuwa domin a bada hanya a yi mm. irin noma da mm. abubuwan nan to amma wannan abin iko da eh, wani abin eh, mamaki dangane da icen gawo lokacin lokacin damina ya zo mm-hmm. to ita ganyen itatuwan gabaki ɗaya zubewa suke yadda bai zai kare ruwa ah. Ah, ba zai kare hasken ah. rana ba kuma ba zai yi mata eh, inuwa ta kashe shuka ba haka haka ba zai wannan ba kuma in eh, ganyen ganyen ganyen da suka mm. shi ma kamar taki ne ga wannan ɗan ƙasa to tana da amfani sosai sosai to in ka ganta a gonar ka kar ka sare mm. gawo to ai shine wani abu da da mm. ka sani a Niger ina dubawa da komai itatuwa na na ƙasa kamar na gwamnati ne amma daga mm. baya sai aka zo aka janye irin wannan aka bari mutane su yi eh, ba mutane su eh da ana gani abu na gwamnati ne sai ta lallatawa ko bata ake haka haka amma eh. yanzu da aka gane alfanun wannan abun mm. za ka ga akwai wani tsari da ake biyan mutane in kana da mm. icen gawo guda ana rika biyan ka fa ko hamsin ne ko zan kwaru ga an samu sai eh. sake dasawa haka to irin sai mutane na suna kula da su sosai haka haka to dai kaɗan dai daga cikin abin da zan iya kawo muku ne game da wannan icen gawo a amma dai kuma kuna da masaniya akan eh. eh zan so in ji ma su mutane ma me suka sani me suka sani game da shi kuma ya mm. yare suka ga abin musamman inda suke mm, mm haka in suka ma aiko za mu faɗa sai su aiko mana mu ma karin karin ilimi ne eh, gare mu haka yake sannan ina ga wannan maganar eh, muka je yau da gobe a mako mai zuwa ya kamata mu samu masana noma haka eh su ga mana alfanun irin waɗannan abubuwan da abubuwan da itatu wasu za zaka mm. gani ma muna da irin abubuwan nan arzikin da muke da shi mm-hmm. ba mu lura da su shi sai ban ma san da su ba haka mm. a ah, Usman kaga wannan satan dai kawai haka mm. daidai aka yi maneji eh, tun ran laraba da na tashi fa tun eh. ran da laraba da na tashi na waye gari na tunanin ah yau asabar me zan ma yi eh. ana zauna ina lissafa abin da zai ce la ilaha illallah ina da aiki da sauri na na zabu da na rugo da gudu to ba ki saki shanta ke ba sai an gama abin <laughs> wallahi da tashi sai na zama duk confused eh ai fa confused da turawa wallahi san wani abu shi yanzu nan sai ya wartsake da ke saboda yanzu akwai wani dan labari da da aka aiko mana guda biyu. To. Kin ce ana taɓa fulani to yau an taɓa har da buzu. <laughs> Wato bari in fara baki amma na buzun. Eh. uh, wani labari ne daga Nura Manjo. Mm. Ya aiko mana cewa wani buzu ne ya samu wani yaro yana ta tsala kuka ba kakkautawa. Buzu yana zuwa ya eh, kai namiji, ya san shi namiji yaro da babba kawai din namiji ne. Kai namiji eh, kuka mai kake. Ya ce eh, yaro ba zai ya nuna mishi ta harbe ni kunama ta harbe shi ya nuna mishi kunama. Ya nawa na muka yaba kuka ya daga ya rike. La. Tabawa buzu. Fitiu a hannu. Ya ya ce mm, mm, mm. miji yi kukan kan mu ma za mu fara namu. <laughs> baki Kai kai kai kai ai zafi gare ta. To labarin nuna manjo kenan da ya yi. Allah kiyaye to Allah tsare. <laughs> to sai kuma na babulatanin eh, dangin dangi Maryam. Mm, ina da eh, Wani eh, babulatani ne wai mahaifiyar shi ta rasu. Ha ba dadewa sai baban shi ma ya rasu. To. Ya zo ya zauna ana zaman makoki dan Fulani takaici ya ishe shi yana ta jimami dai. Shikenan sai abokin shi ya zo abokina yanzu shikenan Allah sarki Allah sarki ka zama maraya. Ya shi ai na ai mun kai shegu mun musha maraya. Uwa ta mutu uba ya mutu wasu ba maraya bane sun kai shegu. Tunda an ce wanda bai da uwa bai da uba ai kawai shi ce ake cewa.

bai gane cewa mutuwa na baba daban ba wanda aka haifa ba uba daban <laughs> to shi abu tunaninsa tunda an ce baba ne ai kawai shi kenan baba in ya mutu kawai shi ga uwa ta mutu ga uba mutu kawai shi shi shage ba uwa ba uba <laughs> shine Allah shi kyauta to to sani alwani ya aiko mana da wannan labarin mm. eh su ma bare barin suna aikowa wallahi za su ji dama kwanaki na karanta to ai gaskiya kamata a rika eh, balance gaskiya yawa sai eh, kudin aiko mana <laughs> eh to Maryam yaya sai me rage me kuma rage eh. ina tunani ne dazun wannan batun da mm. kai magana suna diyar Hafsa. Eh. Ka sanin su amerika yawanci za ka ga mm. Amurkawa musulmai mm. yadda suke sai su ba mu yaro sunaye jeri ka san mu zace kila na na Fatima waye ne a'a ga wani sunan shi Fatima Zainab Aisha eh. aka aka hada mai. To ai ina ga ina ga ina ga Hafsa ma sun bi sahu. Mu ma fa mun dauki wannan salon nan fa. Yanzu fa ni ma ana gani ya ka gani ai haifi yaro an tafka mai suna a Najeriya muna yin wannan. In ka ce suna na misali sai in ce to suna na Usman Ismail Ibrahim. Ibrahim. Kuma ranar da zaka eh. rika ba suna ba wai suna guda aka suna eh. gaba ɗaya zaka jera. Zaka jera eh <laughs> kin ga amma kuma su nan Amurka zaki ga akwai son faɗan suna guntu. Misali kamar a ce uh, Abraham misali mm. sai kawai su ce maka Ibi mm. sai su takaita shi kawai. Suna da wannan eh. mu kuma mu ɗauki wannan amma wacce da ta fito uh, mm. shahararriyar 'yar Hollywood sunanta Uzo Aduba. Uzo Aduba. Ta ce anan ta tashi mm-hmm. to lokacin Uzo ma sunanta Uzo Amaka. Amaka. Ta ce lokacin lokacin a makaranta ta je eh, makaranta yara a ta mata tsiya eh. makaranta har teacher su ta ce wai me yasa bar mu fara kiran eh, mm. kiran ki wannan suna mm. ta ce da ta dawo gida sai ta cike tambayan mamanta daidai ne a kira ta wani sunan turawa haka ta mm. ce a a yadda suka koya suna Michelangelo Michelangelo. suka kira menene Donatello wani irin suna masu kwarmata kwarmata. Eh. to haka su ma za su zauna su koya suna ki uzo a maka ka san Mandela cewa sunan shi ma ba Nelson ba eh haka ainihin eh. sunan shi wani eh, Rohilala Ruwa lala amma su da yadda suke faɗan shi yadda suke faɗe shi dai wani daban dai ne eh. to ya ce ranar da ya fara zuwa kuma makaranta ne ya je makaranta ya hmm. dawo titin shi ta kasa faɗin wannan suna in suna na tanko eh, maji daɗin kiɗa dole ka faɗa ya ce oh hmm. can I call you Mary Maryam no no no no hmm, my suna na Maryam kwarai kuwa <laughs> da ma ban kara masa da mai ramu dasa ba <laughs> a'a wannan rabani kun <laughs> gaje Maryam sosai sai Allah ya kai mu kuma wani mako kan duka duka yanzu kan anan zamu tattara ina mu ina namu saboda lokaci baya jira sunana Usman Ahmad. Tare da ni Maryam Bashir Bugaji. Daga nan sashen Hassan Amurai Amurka muke cewa mu zama lafiya mu ba ku da wani. Kullum an ji da'awa 'yan kawo ƙarshen shirye mu na wannan lokaci sai can an jima da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri inda za ku ji mu ɗauke da shirin ƙaramin sanyi. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Baba Yakubu makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya. Wannan kiɗa kamar yin kuka. be Allah Allah ka amci dan kwarai an ci kasuwar abuta ka gyara birni ka gyara kawai VOA Afrique avec la meilleure